zunubi ko to wannan eh yi magana da wuri eh da kai ne idan kuda in ya taso maka in kuda ya taso maka ya kake gani na zai sauka hancinka to haka yake ganin laifinsa ba wata tsaye ba kamar misalin kana da wani ala a ce wannan zunubin ka ne wannan tudun masallaci ne ai ka san kullum roƙon Allah kake kai ba ba kuma na ka kuma duwa da in aka tashi tafiya ce daga ka tafi ka ga hankalin ka zai tashi to amma wanda ke ganin zunubi kamar kuda ne haka sai da ba ka ga ma haka ba kuma wannan bayan in ka karanta karatun kuma ka ɗauki rayuwar mu ka dade mu a irin bi a mu yanzu ba zai ba ɗauke shi ba sun eh? ba. kamar misali yanzu ka ɗauki muke zauna a wurin hira yanzu za ku ɗauko maganan wani malami a zazzage shi kuma bar maganan malami a ɗauko ɗan siyasa daga cikin 'yan siyasar nan kaga kamar ibada ne a kwantar da shi a yanka ai waɗanda naman fa kuma a fashe da dariya sai an yi sa'a daga ciki wani zai ce jama'a mun shi naman tsanta bikin nan fashe kin Allah ya fata mana ta ya ina aikata wa aiki ma to aikata da ba kawar ya to ko ina aikata wa saboda Allah daidai ne to daga nan sai ku kawo ni da gardama ka ga saboda laifin ba komai ne ba kai yanzu gobe kiyama ce yan siyasa na su suna bin mutum ba shi kafin fa Allah zai taka su mutum ko ɗan siyasa ko ƴan siyasa ya yi mata kasa-kasa ba wurin karantarwa yau da karantarwa ne ma a ce eh misali biyu ta kai amma wannan ba karantarwa ne ba faɗi za a yi ana dariya to ai ka ga mun an ji abin da take ta eh, amma dai ba mu kyauta ba ne to shi kenan kaman kai haka sai ga ka kai kuma bar magana kuma bar magana kana da ka ba ta kare ba an riga an yi an yi abun nan ɗinsa gobe kiyama haka nan yan siyasa zo sa tsaya kan mutunci masa ina haƙƙi nan haƙƙi mutunci ɗan siyasa zai zai tsaya maka ke ina haƙƙi nan balle a gari balle na mutanen gari ba a ɗauki irin wannan cin nama mutane ba sun komai ba to ba cin nama ne kaɗai ba akwai laifuka da dama ka ka ɗauke su ku dai in an je an dawo ta bakin wani je sai kai nan wurin karshen nan mun shiga da yawa shi umur ko ne bi ko zanubi na nawa ne ai ba magana shi aku ba to a kawo an fara da kuwa ai ba shi a ta kai ba ta kai bayani ba suna kawai akwai kaza akwai illar kaza akwai illar kaza ba sai kai bayani ba illa an ga wani wanda ake ne maka kara bayani ke to ba mu gane wannan ba da ta mana bayani zuru dhunubi sai an sauka kuma ma'ana illar shi shi'unki ne ba illa mu ne ba me ake ce ma shi'unki asali dai shi'unki idan ka ga abu sai harbe ka haka zunubi yake zunubi da wanda ya zama dai a cikin ku amma duk sai kun yi araka da laifi shi zunubi ko a ce mai harbi ne yana harbi zunubi yana harban na kusa da shi ya haɗe su sai dai ki da afa sun ce yadda ba zai harbe ka ba ko ka wannan abun rufe ba ke kada kiwon sai shigan maka ba ومنها ha daga cikin illolin zunubi an na gari na hominan naku wadda wa bi ya odo alayyar shi umu zan biki ba ya haka zai kuwa wa gayar ku bi shi umu zunubi da zunubi ai kun gani ko kuma kun ji an na gari na hominan naku wani mai zunubi kaga ba mai zunubin ba kenan gairul afi gairul afi din minan nasu daga cikin mutane yanzu ba ga yaro ne ke shi amma da uwayensu da munan kaga zunubin da ya shafe mu duka don ba namu ne da ba namu ne ba sai mun tsayarci ne ya faru me na ji yaro na kuka mai ya faru zai an je an leka da ba wani muna kallon shi inda ya na ku amma duk da haka sai mun samu wani ɗan shi umcin sa sai ya shafe to haka zunubi yake a abuwa haka zunubi yake a kasuwa haka zunubi yake a gari haka zunubi yake a kafa eh ya sanari ina shahararren na kusa da yana samun da kwarai da mai laifin amma masifar da za a yi masa bai konuwa shi kadai zai haka da mutane saboda haka nan anna gairahu wani mai zunubin na minan nafi wadda wadda da dabbobi na cutuwa daga mai zunubi ya'udu alaihi shi'umul zambi shukuncin zunubin nan na fadawa kan na dawa kan na harbasa a ya tsari ko sai ya kone wani mai zunubin ba tukuna wa kuwa huwa mai zunubin wa gairu bi mai zambi wa zulmi yanzu kaga wannan fashi da ake da wannan face-face da ake da wannan Har karyewar tarbiyya da ake fama da ita ai in ka lura sakamakon zunubai ne ba duka aka yi zunubi wasu suka yi zunuban kuma ga shi na laifin ya sami kowa ko ka ɗauke guda ɗaya ma ka ce so yanzu kai ba ka da waya ka hana waya a gidanka to shi'uncin waya ya harbi gidanka ba wai zai harbi gidanka gidanka a jike ta ta kai ba ka kallo a sanin ka ya'yan ka ba ka kallo a sanin ka matan ka ka hana masu kallo to ba ka kallo zuwa ba a ce sai a wace ke da ke ba ke samun kallo a kin daga lokacin da aka kara gasuwa ne gasuwa ne kin gani ko ba ba da ke sai ke iya wurin kawai ki gani in ka gani yau ko ya kare da dogarin Allah ya Allah ya rai fatattu rai fatattu shi ke nan alhali sai man kawo ƙasar nan tafi a aji ya zo zai shiga aji wancan ma zai shigo aji shi ke nan zuwa na kafin fa abin da ya ako kaga kaza an yi kaza a gari kaza an yi kaza a wuri kaza shi ke da da ga hunta a lokacin suna sauraron shi sama da yadda suke sauraron malamin su ne musu da gaske kaga shi kunshi waya ka harbi ko kana da ita ko ba ka da ita shi kunshi ya harbe ka to idan aka samu azabar waya ya tashi sauka sai ya haɗa su duka yanzu an ji lahira a wani قال أبو هريرة إن الحبار قد لتموت تكموت في وكر عشي كثر من ظلم الزالية ولا ذلك ذلك تنصوها تي فاتما كابري kabari na mutuwa a gidan shi lokacin da mutum guda gudu da rani in kauce wajen harin nan akwai kabari sun yi gida wannan ga gidan sun gida a wuri guda ɗaya eh? bai sun ga sabon zuwa ne ne ta yi gida kan ya kan faɗa ya kan da sun kawo bai sun yana duk inda sun zo sun ga kabarin a lokacin da kuma sun ci da ke yawa to ina mutuwa a cike saboda zunuban mutanen da su duk da idan ba a yi ruwa ba mutanen zunuban kan sa babu ruwa in ba a yi ruwa ba kaga shi yana can wajen zai mutu kuma shi ya kan gano cewa daga kan da bai dinga tsina kan adam shi ba a yi shi don yi bauta ba an yi shi ne don a ci naman shi وقال مجاهد إن البهائم دبوري تلعن قصاة بني آدم سنا بأنت ما تصعب أن أدم إذا اشتد سنة فنا إن ينوى ما جاء أسنى تري وأمسك المطر هو سما يسير وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم ليش هو أن بشؤم تلك آدم وقال إكرمه جواب العرض دبوا بالكفر سوى دبوا بالكفر عشرات مكيفي سبحان الله سوني تجاري سوبو زي ما تشجع كركشين كفر دون جبر كي شجع كركشين كفر وهواها da kwarin ciki su shinge su wane ne hattar kanafis kai har kyankyasai wal aqaribi da kunami ya kolo na mune ina alkasara an hana mana ruwa bai zunubi bani adam saboda zunuban yan adam fala ya fi shi ya kawo zambihi hukumar zunubinsa ba zai ishe shi ba hatta ya la'ana ko man la zambara mara zunar zafi ya ne masa to ya isa ku